والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم دايق وتر ربيع الأول هجرة منزو صلى الله عليه وسلم dubu لها da هدو hudu da arba'in da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan a tabi da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kiɗa fi zikiri a hamil firakin islamiyya a yau za mu tashi shafi na ɗari da sha tara muna cikin magana akan aƙidan asha'ira Yadda aka yi aƙidan asha'ira ya yada a ƙasashen duniya har ya zama to yayin rinjaye wato a cikin ƙasashen duniya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alabu firdaus abu firdaus ya ce hadha mazhabul ash'ari wannan mazhaba ce ta asha'ira الذي يحدث عنه المقيريزي وندا الإمام المقيريزي يكي بعد الأباري أغريشي هو مذهب الأشعري في مرحلة الثانية وانا أكيدة أشعرية wanda imamul mukairizi eh, yake ba da labarin shi shine mazhaba na ash'ariya a cikin marhala ta biyu walkarina allati tushirna ila hada eh kuwa ya wannan marhala ta biyu marhalan farko abul hasan yana cikin aqidan mutazilanci marhala na biyu shine ya bar aqidan mutazilanci amma kuma bai shiga cikin aqida na salaf ba yana tsakiya to saboda haka wannan shine wanda imamul muqairiri ke magana akan shi shine marhala ta biyu karina wanda ke shiryar da mu zuwa ga wannan iya asma'ul ladina a shari'a. ashariyya shine sunayen wa'annan da suka yada aqidan asha'ira fi marhalati thaniya eh a cikin marhala na biyu dan bukairizi yana ta ambatan manya-manyan malamai da suka yada aqidan asha'ira to kuma wayannan malaman da ya ambata bai ambaci malaman salafiya ba sai ya zama to ya ambaci malamai da suka yada ash'ariyanci a marhala ta biyu lokacin da abul hasan al-ash'ari bai gama rabuwa da aqidan bid'a ga baki ɗaya ba an gane wannan ko na'am فلما ملك السلطان ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فلما ملك السلطان الملك الناصر lokacin da ainihin sultan sarki nasir lokacin da ya mallaki kasashen musulmi sunan shi salahuddin yusuf bin ayyub ana kiran shi salahuddin ayyubi lokacin da salahuddin ayyubi ya mallaki diyar misra garuruwan Misra kana huwa eh, wa qadihi Sadruddin ya kasance shi Salahuddin da alƙalin shi Sadruddin al-Malik bin Isa bin Dirba al-Marani ala alama ala hadal mazhab eh, ya kasance da shi da ainihin wazirinsa duka gaba ɗaya suna kan mi suna kan wannan mazhaba shi da alƙalin shi an gane ko suna kan wace mazhaba suna kan mazhaba na asha'ira an gani kenan salahuddin al-ayyubi wato yana kan mazhaba ne na asha'ira lokacin da ya mallaka a mallaki garuruwan musulmi kad nasha'a alayhi muzkana fi kalimatu sultan malik hakika sun taso akan shi hmm. tun da wato suka kasance a cikin hidima ga ainihin wato sultan sarki wanda yake a sarki mai adalci Nuruddin Mahmud bin Zanki eh. Damashq a can dimashq na'am wa haffaza salahuddin littibau aqida aqida wato salahuddin hafiza wa hafiza salahuddin littibau salahuddin ya haddace lokacin ƙuruciyansa ya haddace aqida allafa halahu qudubun jin abul ma'ali ya haddace littafin aqida wanda qudubun din abul ma'ali mas'ud bin muhammad bin mas'ud al-nisaburi wanda shi ya wanda fata an gane ku sai wannan bawan Allah Salahuddin al-Ayyubi sai ya haddace wannan littafi na aqida din wa sara yuhafizuha sigara auladi sai ya zamanto yana haddatar da wannan littafi ga ƙananan yaransa an gane yana koya ma ƙananan yaran har suna haddace wannan littafi na aqida din ولذلك عقدوا الخلاصين shi yasa suka kulla ainihin yatsunsu wa shaddul banan suka daure ainihin yatsunsu ala mazhabil ash'ari akan mazhaba na ash'ariyanci wato sun sun daure khinsar dinsu wato ya karamin yatsunsu an gane wannan ko sun daure shi an gane a shi ne yake cewa sun kulla sun kulla ainihin khinsar dinsu wato yatsunsu na khinsar sannan sun daure ainihin wato gabobin yatsunsu akan wannan mazhaba ma'anan wannan sun dage sun dage sun jajirce wajen kudurce wannan mazhaba da kuma yarda da shi an fahimci wannan ayi na'am salahuddin al-ayyubi da shi da yaransa sun ba da himma kwarai da gaske wajen kokarin ganin sun haddace aqidar ash'ira wa wa amalu fi ayyami dawlatihim kafatan nas kuma sun tilasta wato a cikin kwanakin daular su sun tilastawa mafi yawan mutane a ran a akan lizimtan shi sun sati mutumin da yake karkashin mulkin dole ne ya haddace wannan littafi na aƙida, wanda littafin na aƙida ya kunshi aƙida ne na asha'ira ma al-hal ala zalika jami'a a iyamil Muluk. sai hali ya ci gaba akan haka ga dukkan kwanakin sarakuna inda sarakuna da suka yi mulki daga ainihin 'ya'yan Salahuddin Ayyubi da kuma jikokinsa sai zamanto su ma sun bi wannan hanya kowane sarki idan ya zo yakan tilasta ma 'ya'yan shi yakan tilasta wa mutanen gari wanda suke ƙarƙashin masarautar shi akan sai sun haddace wannan littafi din ayyama أيام مواليهم min al atrak, sannan kuma kwanakin mawalihim kwanakin bararrun bayansu wato su ne sarakuna na ainihin atrak sarakuna na turkiya su ne sarakuna ƙarƙashin daular ainihin usmaniya na turkawa a gani su ma sun tilasta wa mutane haddace wannan littafi na aƙida sai ya zamanto ba su da wani buri a zuciyarsu face yaɗa aƙida na asha'ira wattafaqa ma zalika tawajjuha abi abdullah muhammad bin tumar sannan sai kuma ya dace da haka ne fuskantuwan abi abdullahi muhammad bin turmalt shi wannan abi abdullahi muhammad bin tumar shi ma yana daga cikin wanda ya bada gudunmawa mai tsoka wajen ganin lallai an yada akidan asha'ira eh, fa'ida fa'ida hazar rajul ani ibn tumar wannan mutumin abin nufi shine ibn tumar la'iba dauran muhimman fi nashr al-mazhab al-ash'ari ya bada gudunmawa mai tsoka a wajen yada ainihin mazhaba na ash'ariya ismuhu al-imam abu abdullah muhammad bin abdullah bin tumar sunan shi al abu abdullah muhammad bin abdullah bin tumar mahadi mahadin muwahidi a shine mahadi na mutanen da ake kira muwahidi akwai wata daula da ake ranta daula ta muwahidi to wannan bawan Allah ya ba da gudunmawa mai wajen kafa wannan daula da kuma ya haɗa ainihin aƙida ta ainihin ash'ariyanci bada marhalatuhu ila al-mashriq bada rijlatuhu ila al-mashriq ya fara rijila wato yawon neman ilimi zuwa can gabashi ina hau sana kams fatambacin shekara 501 na'am wa ada ila al-maghrib daga baya sai ya dawo zuwa maghrib ba da ta ashara aman eh bayan shekara 14 da ainihin yawon sa bayan yayi rijila shekara 14 sai ya dawo haisu baya a abul muwahidun a lokacin da a mutanen da ake kira muwahidun suka yi maka mubaya wato mutane mabiyansa su ake kira muwahidun ana da awon mabiyansa wai su ne masu ta Allah su ne suke kan gaskiya to su ne suka yi masa mubaya a su muwahidun an gane hijiran annabi na 514 ko kuma 515 suka yi masa mubaya'a wato wufi ya sana sannan shi wannan bawan Allah Ibrahim Tuman ya rasu hijira manza Allah shekara ɗari biyar da ishirin da hudu. Alawo Ibn Qattan fi kitabi Nazamul Jaman. Ibn Qattan ya faɗi wannan a littafin sa da suna Nazamul Jaman. Nazamul Juman. Hmm. Shafi a shafi na sittin da ɗaya zuwa ɗari da arba'in da biyu. Wafiyatul Ayan. Sannan mu duba littafin Wafiyatul Ayan na Ibn Khalqan. siyar alamun nubala mu duba littafin siyar alamun nubala na imamun zahabi na tabaqatu shafi'i mu duba littafin tabaqatu shafi'i a kubra na imamun subuki duk gaba ɗaya an kawo tarihin ibnu tumur ibnu tumar shugaban yan muwahidun wattafaqa ma zalika ibnu abdullah muhammad bin tumar ahadu rijalat ya dace duk da haka wato a ibnu abdullah muhammad bin tumar ɗaya daga cikin mazajen magrib ɗaya daga cikin mazaje wanda suka ba da gudunmawa wajen yada akida a sha'ira a magrib wato har zuwa iraki wa akaza an abi al-ghazali mazhab al-ash'ari wato ya karbi mazhaba na ash'ariyanci daga imam al-ghazali kamar yadda kowa ya sani imam al-ghazali shahararren malami ne wanda ya daki da ash'ariyanci kuma ya daki da sufanci a zamaninsa to ibn tumar ya yi karatu a wajen imam abu hamid al gazali inda ya karbi mazhaba na ash'ari yamshi na'am falamma ada ila bilad al-maghrib a lokacin da ya dawo garuruwan maghrib wa qawa fil musadama sai ya tashi a can wurin da ake kira musadama ya fakiyo wa yu'allimuhum wada eh, fakiyo wa yu'allimuhum wato ya tsaya yana koyar da su fikihu kuma yana karantar da su aqida wada aqida sai ya ƙara musu littafi mai suna aƙida lafaka anhu ammatuhum lafaka anhu ammatuhum wato mafi yawan mutane kama garin mutane suka karɓi wannan ilimi wanda littafi na aƙida daga wajen shi sun mamata sannan daga baya sai ya rasu fakalafa ba da ya riga ya karantar da su aƙida ta asha'ira ya karantar da su ainihin fiqh sai daga baya ya rasu fa khalafa ba'da mautihi Abdul Mumin bin Ali al sai ya bari bayan rasuwansa Abdul Mumin bin Ali al-Qaisi wa tulukiba Amir al sai aka mai lakabi da suna Amir al-Mu'minin wa kalaba ala mamalik al-Maghrib sai wannan bawan Allah sai yayi rinjaye a masarauta na Maghrib da da ƴaƴayensa in ba da bayansa muddatus tsawon shekaru wa tasammau bil muwahhidin aka samu suna muwahhidin masu kadaita Allah لذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب to saboda haka sai daular muwahidin ya tabbata a garuruwan magrib tabiha dima'a man khalafa aqidata ibn tuna eh ita wannan daula ta magrib sai zamanto tana halatta jinin duk wanda ya saba ma aqidar ibn tumar menene aqidar ibn tumar ash'ariyanci shine aqidan da Salahuddin al Ayubi ya yada an gane wannan ko sannan Ibn Tumar shi ma ya zo ci gaba da yada wannan aqida din to sai ya zamanto wato suna halatta ita wannan daula ta muwahidun sai suka dauki daula ta asha'ira ita ce daula mai kyau a aqidan asha'ira ita ce aqida ingantacciya duk mutumin da ya ki bin aqidan asha'ira yayi ridda jinin ya halatta na'am an gane wa indahum al-imam al-ma'lum al an gane ko duk mutumin da ya saba makidan ibnu tuman jini shi ya halatta domin shi a wajen su a wajen su ƴan muwahhidun ibnu tuman ne a wajen su al-imam shine imam sananne shi ne mahadi. a gane sun dauka ne wannan mahadin da manzon Allah ya bada labari kaga wannan ya nuna tun anan zaka san su ma ƴan muwahhidun su ma suna da kurakurai wajen akida bayan su na asha'ira ga kuma kuskure na daukan ibn tumar ya zama shine imamul mahdi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a haife shi daga zuri'an hasan bin ali radiyallahu an sunan shi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sunan mahaifinsa sunan mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam zai cika duniya da adalci kamar yadda da aka cika shi da zalunci to manzan Allah ya gaya mana siffan wannan mahadi to wayannan su ɗan daulatul muwahhidun da suke magrib sai ya zama to sun yi mummunan fahimta ga al'amarin mahadi sai suka dauki wannan ibnu tumar shine wannan mahadin da manzan Allah ya ce zai bayyana zai bayyana zai cika duniya da adalci to sai ya zama to wannan littafi da ya wallafa na aqida a sai ya zama to ana tilasta wa mutane su bi shi idan mutum ya ki bin wannan aƙida sai a kashe shi a kai shi lahira an gane za a ce kai din nan imamul mahdi ya zo da aƙida ka saba mu wannan aƙida kuma ka san imamul mahdi shi kamar za Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am kam araku bi sababi zalika min dima'i khala'iqa so da yawa suka zubar da sababin wannan suka zubar da jini nan halittu da yawa la yusiha illa Allah wanda ba mai iya iyakance shi sai Allah khaliquha subhanahu wa eh, ta'ala babu wanda zai iya iyakan cewa sai Allah wanda ya halice su subhanahu wa ta'ala amma huwa ma'rufun fi kutubi tare kamar yadda yake sana a cikin littafin tarihi to mutane da yawa an tilasta musu amsan wannan akida ta sha'ira. sun yi amfani da karfin sarauta duk mutumin da yace zai dan zai zai a kai shi lahira to da wannan akidan asha'ira ta samu taimako ta hanyar waɗannan daula na muwahidun dinnan har ya zama to aqidan asha'ira sun yada shi a kasashe da yawa daga cikin kasashen duniya fakana haza huwa sababu fi ishtihari mazhab al-ash'ari sai ya zama to wannan shine sababi na shaharar mazhaban asha'ira kuna ne an yi amfani da karfin mulki an yi amfani da zubar da jinin mutane wajen kokarin yada wannan aqida ta ash'ariyanci wanda sharu hufi amsalin da kuma yaduwansa a cikin birane na musulunci bi haisu nasiya gairuhu min al-mazhab bi haisu nusiya gairuhu min al mazhab ta inda aka manta da wani sa daga cikin mazhabobi ya zama to an manta da duk wata mazhaba in ba mazhaba ta asha'ira ba saboda asha'ira sun yi amfani da mai karfin makami sun yi amfani da karfin sarauta an gane dama yana daga cikin abin da ke yada ainihin akidu kuma yake yada mazhaba ƙarfin makami ko ƙarfin sarauta in ka duba tarihin mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iya da sauransu abin da ya yada su su ne ɗalibai masu kishi sannan kuma dauloli dauloli idan shugaba ya karɓi wannan mazhaba ɗin sai shugaba ya yada mazhaban da ƙarfin mulkinsa wani lokaci kuma ya amfani da kyaututtuka a ce duk mutumin da ya yi rubutu akan mazhaban malikiya za a ba shi kyauta kaza ko kuma in za a bada mukami an gane za a bada mukami na alƙalanci ko wani mukami na ainihin gwamnati sai ce ana son mutumin da yake da ilimin mazhabin malikiya ne idan ka karanci wata mazhaba wacce ba wannan ba ba za a baka aiki ba to kaga dole ne malikiya ya zama hot cake ta masa gari kamar yanzu a Najeriya da za a sanya a Najeriya ce duk mutumin da ya karanci Islamic studies to lallai za a ba shi minista a Najeriya ya kuke gani wani ko ba dan Allah ba zai je karanci Islamic studies saboda Islamic studies ya zama hot cake ke mutum na gamawa kana gama karanta Islamic studies za a baka mukami a gwamnati ko babban mukami to irin wannan sarakuna sun yi amfani da irin wannan wajen kokarin yada ainihin mazhabobi da kuma yada ainihin akidu na'am hatta lan wakal yau yawm mazhabun khalifo har ya to a yau babu wata mazhaba da ta saba ma sha'ira. saboda gwamnati ta yi amfani da karfin makamai sannan ta yi amfani da kuɗi ta yi ta fasa malamai ko ina don su yada wannan aqida din illa an yakuna mazhabul hanabila yace Allahumma sai dai in ya kasance mazhaba na hanabila kila mazhaban hanabila bayan mazhaban asha'ira akwai mazhaban hanabila atba'u al-imam عبد الله ahmad bin muhammad bin حنبل wale mabiya al-imam abi abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal hmm. an gane wannan ko to amma wannan mazhaba ta hanabila shin ta yadu kamar yadda mazhaban asha'ira ta yadu a'a kusan ta duba mutanen duniya gaba daya kusan za a ce wajen kashi 65 ko fiye da haka suna kan aqidar asha'ira an gani da aqidar asha'ira da maturidiyya kusan su suka kara da duniya saboda sun samu sarakuna masu kishi sun samu malamai masu kishi masu kuɗi masu kishi da suka taimaka wajen yaduwan wannan aqida din ina ba gane wannan dama daga cikin abin da ke yada aqida da kuma karantarwa malami akwai shugabanci sannan na biyu kuma akwai ɗalibai masu kishi idan aka samu ɗalibai suna kishin malaminsu kuma ya zama to sun gamsu da karantarwa malaminsu to za su ɗauki nauyin yaɗa wannan karantarwa nashi da jikinsu da kuma dukiyansu da komai nasu yanzu mu duba mazhaban Imam malik kamar yadda imamu shafi yake ba da labari zaki mahulla yana cewa lai afkahu min malik illa anna ashabahu dayyahu yace lai bin malik ya fi imamu malik sanin fiqh yake amma kuma ɗaliban lai sun tozartar da shi wato ɗaliban lai sun wulaƙanta malaminsu da malamin ya rasu ɗaliban ba su ɗauki nauyin yaɗa ainihin mazhabansa ba ba su ɗauki nauyin rubuce-rubuce akan wannan mazhaba ɗin ba su aka lai gini sa'ad yana rasuwa sai mazhaban shi ta rasu ina fatan to akwai mazhabobi da yawa na manya-manyan malamai masu ilimi wanda sun yi rubuce-rubuce amma bayan rasuwansu kasancewan Allah ya jarabe su da ɗalibai wanda ba su da kishi sai mazhaban ta mutu Kuna da wani ko to shi ma mazhaban asha'ira abin da ya taimake su akwai ainihin malamai masu kishi da kuma ainihin masu kokarin yada ta masu kishi sai sarakuna kuma to amma mazhaban hanabila wato mazhaba ce mai kyau kwarai da gaske wato aƙidanta tana da kyau aƙidan asha'ira aƙida ce ta salaf to amma kuma matsalar da suka samu guda ɗaya ne sun samu matsala na ainihin propaganda wato makiya da suka ga cewa idan an yada wannan mazhaba ta salaf za ta dakushe ainihin mazhabansu za ta in har za a fito da ita mutane su ci to ita wannan mazhaba tana da hujjoji tana da dalilai fiye da mazhaba na asha'ira to shine sai yan asha'ira da sufaye da shi'a suka tsaya suka yi ta rubuce-rubuce suka yi ta propaganda na ƙoƙarin ɓata ainihin imamu ahmad bin hanbal da kuma ƙoƙarin ɓata ainihin mazhaba na salaf sun yi propaganda kala-kala suka ɓata ta inda ya zamanto sun hana mutane su ma saurari ainihin wato wannan akida ɗin sai suka takure wannan akida waje ɗaya musamman kuma sai Allah ya ƙara jaraba akidan da ainihin Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab wato shi ma ba hanbali ne sannan kuma ya zo yana yaƙan sufaye akan irin wuce gona da irinsu yana yaƙan shi'a yana yin raddi ga asha'ira to kuma suna ganin lallai awan shi na da tasiri suka ga cewa in sun kyare ya ci gaba da wannan da'awa to da'awan nan za ta ainihin dafushe za ta shafe hasken duk wasu da'awa gaba daya sun suka yi amfani da ƙarya da farfaganda da yarbe wajen ƙoƙarin hana mutane fahimtar aƙida ta muhammad bin abdullahi to a nan kuma suka nuna wa mutane muhammad bin abdul wahab yana bin mazhaba ne na hanabila to da wannan sai suka bata mazhaban hanabila suka shafa mata bakin benci sai ya to an takure mazhaban asha'ira waje daya sai ya to mazhaban kai hanabila aka takure ta waje daya kawai ya zama kawai daga saudiya sai saudiya duk duniya an kana neman mazhaban hanbaliya sai rika yi saudiya in ban da saudiya ba za ka ji labarin mazhaban ainihin a hanabila ba amma mazhaban abu hanifa da sauran mazahibin wato mabiyan suna nan suna ta yadawa an gano wani ku? to amma duka cewa fa dukan wayannan a'imma din malik da shafi da abu hanifa da ahmad duka su gaba ɗaya suna kan aƙida ne na salaf babu ɗaya daga cikinsu wanda yake da wata aƙida ta biri a tare da shi to amma abin da ya faru har ya zama to imamu ahmad ya shahara har ana kiran aqidan salaf ana kiran su hanabila ba komai ta wannan ba face irin jaraba wanda imamu ahmad ya fuskanta a zamanin sarakunan nan eh, tun daga zamanin ma'amun an gane ku da su ainihin mutawakkil da sauransu da su alwasik billah wato zamanin da aka yi ta kama ainihin malamai ana kashewa sai sun yarda ƙur'ani halitta ne sai sun yarda da aƙida ta mutazilawa to wayannan lokuta imamu amar ya da gudunmawa wajen yaƙan aƙidan mutazilawa har daga baya Allah ta'ala ya bashi nasara ya zamanto aƙidan mutazilawa wato an shafe ta a doron ƙasa kuma sarakuna suka daina mu'amala da mutazilawa suka janyo imamu ahmad bin hanbal suka bashi mukami duk mutanen da imamu ahmad ya nuna mutanen kirki ne ana ba su aikin gwamnati duk wanda imamu ahmad ya ce yan bid'a ne ba mutanen kirki bane sai a hana su aikin gwamnati ina fatan gane wannan to wannan ya taimaka wajen yaduwan mazhaba na hanabila to amma kuma lokacin da aka fara propaganda to imamu ahmad bin hanbal ya tsaya tsayuwar daka misali kamar yadda na ce imamu ahmad ya tsaya sosai wajen yada aqidan da kuma yaƙi da wannan fahimta ɗin har ya zama Allah ya bashi nasara to da Allah ya bashi nasara sai aka same suna imamu ahli sunna wal jama'a saboda a wannan zamanin babu malamin da ya tsaya wanda daka wajen yatsan bir'a, tun daga bir'a na ainihin mutazilawa da bir'a na yan jahamiya da abin da ya kama da wannan babu kaman shi to wannan shi yasa imamu Ahmad ya shahara amma ba yana nuna sauran malaman yan ba ne? ko sauran malaman ba suna da aqidan salaf bane a duk sauran malaman gaba ɗaya su ma suna da aqida ne na salaf an fahimci wannan ko to kun ji wannan shine dalilin da ya sanya mazhaban ash'arawa ta yadu amma mazhaban ƴan hanabila aka takure su waje ɗaya aka hana mutane fahimtar su aka yi ta farfaganda ana nuna cewa makiya Allah ne mutane ne masu kamanta Allah da halitta mutane ne masu kaza masu kaza na'am fa innahum kanu ala ma kana alayhi salaf eh shi ne zai ce illa an kuna mazhabul hanabila ko yace duk wato da asha'ira ta bayyana sai aka manta da wa aka manta da dukkan ainihin sauran mazhabobi sai dai a duk wata mazhaba da ta saba sai dai mazhaba na hanabila su ne mabiya al-imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal fa innahum kanu alama kana alayhi salaf eh su yan hanabila sun kasance akan abin da magabata suke kansa aqida yan hanabila aqida ce ta salaf la yarawna ta'wila ma warada fi min sifat su ba sa ganin tawilin abin da yazo na sifofi suna fassara duk abin da yazo cikin qur'ani ko hadisi daga cikin sifofin Allah kamar yadda yazo min gairi ta'wilin wala wala wala tafwidin wala takyifin wala tamthilin wala kaza ila an kana ba da saba'i mi'a har ya kasance bayan shekara ɗari bakwai daga cikin shekarun hijira ishtahara bi damashq ishtahara bi dimashq wa Amariha sai ya shahara a can dimashq wato can siriya can dimashka da kuma ƙananan hukumominsa taqiyuddin abdussalam bin taymiya eh wani ne ya shahara wani mutum ana kiran shi taqiyuddin bin abdussalam taqiyuddin abdussalam bin taymiya al-harrani ta shahara na'am fa tasadda lintisafi li mazhab salaf sai ya taso domin ba da kariya ga ainihin mazhaba na salaf shi ibnu taymiya ya taso sosai haikan wajen kokarin ba da kariya ga mazhaba na salaf wa balaga fi raddi ala ala mazhab al-ash'ira kuma ya kai makura wajen raddi ga mazhaban ash'ira na'am wa sada abin dakir alaihi wato ya bujiro domin inkari a gare su ya fito karo-karo ya inkari ga ashariyanci wa ala rafida kuma ya fito ya yi raddi sosai ga rafidawa yan shi'a wa ala sufiya ya fito ya yi raddi ga sufaye sosai shi ibnu taymiya faftaraka an-nasu fi ne. sai mutane suka kasu game da ibnu taymiya kashi biyu yi kuta yuqtada bihi fariqun yaqtadi bihi sai aka samu wasu bangare suna koyi da shekul islam ibn tabiya sun gamsu da shi sun gamsu da ibn tabiya kuma suna dogaro akan maganganunsa wa ya'malu bi ra'ayi kuma suna aiki da ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa yara annahu Sheikhul Islam kuma suna ganin cewa Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam ne sun gamsu da ilimin sa sun gamsu da aqidar sa wa ajadu hufaz ahad al-millah al-islamiyya kuma suna ganin shi ne mafi girman hufaz na ainihin mutanen addinin musulunci a cikin manya-manyan nan malamai na musulunci suna ganin Ibn taymiya na daga cikin kufar daga cikin su wa fariqun yubaddi'u kuma aka samu wasu bangare kuma suna bid'antar da shekul islam Ibn taymiya suna ganin shekul islam dan bid'a ne wayannan su ne yan asha'ira da kuma sufayi da yan shi'a an gane yi. babu wanda zai bid'antar da Ibn taymiya sai dai daga cikin wayannan ina fatan gane saboda Ibn taymiya ya kai makura wajen raddi ga wayannan bangare ya kai makura wajen raddi ga asha'ira ya kai makura wajen raddi ga maturidiya ya kai makura wajen raddi ga Sufa'i. ya kai makura wajen raddi ga shi'a to wannan ya sanya ainihin wasu daga cikinsu suka ma biri an da shi wani dalilu suna ma jingina shi zuwa ga fata suna cewa shekul islam batacce ne shi wayan ta gido alai wayi biri alai bi isbati sifat kuma suna suna wulakantar da shi da tabbatar da sifofi suna cewa ibn taymiya yana tabbatar da sifofi yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu Allah yana da fuska Allah yana da kafa suna kira ibn taymiya mujassim cewa ibn taymiya yana jingina ma Allah sifofi na halitta an gani sai zaman to suna kiran shi mujassim suna kiran daliban ibn taymiya mujassima wanda bana mantawa al-allama ibn hajar al-asqalani da aka tambaye shi kan ibn taymiya aka ce masa wasu mutane suna cewa ibn taymiya mujassim ne shi bi ma'ana mutumin da yake sanya wa Allah jiki irin na halitta ibn hajar asqalani ya fito fili ya ce gaskiya duk mutumin da ya ce ibn taymiya mujassim ne in ma ya zamanto wato bai san menene tajsimi ba ko kuma bai san wane ne ibn taymiya ba yace ibn taymiya ba shi da alaka da ainihin mujassima an gane kaga wannan yana daga cikin adalci na ibn hajar duk da cewa ibn hajar baya tare da ibn taymiya wajen aqidansa sun nan bambanta amma kuma duk da haka ya ce ba za a sanya ibn taymiya daga cikin mujassima ba yace duk mutumin da yace ibn taymiya mujassim in ma ya zama to bai san menene mujassim ba ko kuma ya zama to bai san ibn taymiya ba yace ibn taymiya imamun ne min imami ahli sunna yace ibnu taymiya jagora ne daga cikin jagororin ahli sunna shi in kana karanta littafin sa fatawul bari zaka ga yana yawan nakaltowa daga shekul islam ibnu taymiya ya ta cewa shekul islam imam ne shi a gani shi duk da cewa shi ya fi karkata zuwa ga aqidar asha'ira shi ibnu hajar amma kuma duk da haka bai yi kasa a gwiwa ba wajen nuna wa mutane fa shekul ibnu babban malami ne masu cewa ibn taimiyya jahili ne ba su yi adalci ba su yayi wannan bayani ibn hajar an gano wannan ko to saboda haka a wani taki da alayhi masaila eh wasu su suna suna masa nakadi ga wasu matsaloli akwai matsaloli wanda su sauran bangarori ba su yarda da shi kan ibn taimiyya ba daga cikin masalolin akwai shaddu rihal shaddu rihal ila kabarin rasul shin mutum na iya nikan gari ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya shirya takanar takanu ya shirya musamman ya tanaji abinci da guzuri da komai ya ce zan kai ziyara kabarin manzan Allah ya halatta to wannan matsala ibn taymiya ya saba da malaman duniya domin a lokacin manya-manyan malamai na duniya suna da wannan fahimta cewa mutum zai iya nikan gari musamman ya kai ziyara kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibn taymiya shi kadai a lokacin ya fito ya ce ba a yi kuma wannan yana daga cikin abin da ake kira aljara'a al-ilmiya wato ibnu taymiya ana san yadda ake gane malami malamin gaskiya ne in ya riga ya fahimci wannan abin gaskiya ne tsoron mutane ko tsoron zargin mai zargi ko zaki baya hana shi ya bayyana da gaskiya a lokacin shi kadai ne ya fahimci wannan matsala din kuma da ya fahimta ya fito da shi akan wannan matsala din ibnu taymiya an kai karar shi wajen sarakuna an daure shi an masa an daure shi akan jaki ana tukan shi ana cewa ga mutumin da ya ce kada a niki gari a kai ziyara kabarin manzo Allah irin wannan ibnu jami'a ya fuskanci matsaloli da yawa kan wannan an gani kuma ga hadisi fa baro baro la tushaddu rihal illa ala salati abin masajid ko illa ila salati masajid ba a nikan gari sai zuwa ga masallatai guda uku masallacin harami masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai masallacin baitul maqdis Ya ce musu wa'annan su ne wuraren da manzan Allah ya yadda kawai mutum ya niki gari ya tashi musamman ya ce zai kai ziyara kabarin a masallacin annabi ko ya ce zai kai ziyara Ka'aba ko ya ce zai kai ziyara bai Baitul Maqdis ya halatta amma kai ziyara mutum ya tashi musamman ya kai ziyara kabari wannan bai halatta ba ina ba san gane saboda nikan gari musamman don kai ziyara kabari wasila ne daga cikin wasila na shirka to ibn tabiya ya fuskanci a kan wannan har suka ce ibn taymiya ya keta ijma'i in ba na manta ba hatta ibn hajar al-asqalani bai goyi bayan ibn taymiya ba kan wannan matsala din in ka duba cikin fatawul bari shi ma shi ibn hajar ya karkata zuwa ga ra'ayin sufaye. wajen cewa ya halatta a niki gari zuwa kabarin manzan Allah duk cewa ga hadisi ya nuna ba a yi sannan dangare da matsalar da ibn timiya ya saba mutane malaman zamaninsa akwai matsalar saki uku kalma ɗaya saki uku kalma ɗaya saki nawa ne ina fatan gane malaman zamaninsa suna ganin saki uku kalma ɗaya saki saki saki uku ne ibn timiya ya ce sa yake la saki ɗaya ne akan wannan matsala an buga da ibn timiya ya kawo hujjoji ya yi rubuce-rubuce wanda malaman zamaninsa sun kasa ainihin kayan da shi da hujja da suka ga cewa inda an fita hujja ba za su samu nasara kan shi ba sai suka haɗa shi da shugabanni sarakuna masu mulki mafi yawan rayuwar ibn taimiyya ya ƙarar da shi ne a kurkuku daga ibn taimiyya ya gano wani abu ya faɗa sai su haɗa shi da sarakuna sai a kama shi a ɗauri mafi yawan rubuce-rubuce ibn tabiya ya yi ne a cikin prison yana cikin kurkuku an gane wannan ko to duk wannan gaba daya ibn tabiya ya fuskanci kalubale da wannan kenan kai malami na sunna kada ka dauka za yi da'awa na sunna ba kalubale ba zai yi ba za ka gamu da miyagun malamai na bid'a za ka gamu da mahasada za ka gamu da kaza gamu da kaza to wannan kare ya sa ka yi kasa a gwiwa ka daina yaɗa abin da ka fahimta wannan abin da ka fahimta din ka tsaya akan shi kuma ka ci gaba da ainihin yada shi an gano wannan ko na'am na'am na'am malahu eh, na'am masaila minha malahu fi salaf eh wai sun ce taqidu alayin masaila wai suna mai nakadin wasu matsaloli sun ce ba shi da salaf akan shi alhaji kuma yana da salaf din matsalolin da suka zarge shi suka ce bai da salaf za ga ibn tabiya zai kawo ma hujjoji kuma ya kawo maka sahabbai da tabi'ai da suke da wannan ra'ayi din wa minha ma za'amu annahu kharraqa fi al-ijma daga ciki akwai abin da suka raya wa ibn tabiya ya keta ijma'i a ciki lam yakul lahu salaf cewa ibn tabiya ba shi da salaf in ji su wa kanat lahu khatawatin kathir ya kasance yana da ainihin wato mataki mataki da yawa da ya fada cikin sa na wa hisabuhu wa hisabuhum ala Allah allazi la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis eh, sama ibn tamiya yayi gwagwarmaya mai yawa wato hisabin shi da hisabin su yana nan zuwa ga Allah da su wayannan malamai da suka ce ya ce kai jima'i da shi ibn tamiya da yace bai cika ba wato hisabin shi da nasu yana wajen Allah in ji imamul muqairizi allazi la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama wanda babu wani abin da ke buya a wajen Allah a doron kasa ko a sama walahu ila waqtina hada idris al-gaba da a shekul islam ibn taymiya yana da har zuwa lokacin na yau yana da mabiya masu yawa a kasar sham da kuma kadan a misira. an gane duk da cewa ana ta kama shi a kulle ana ta hada shi da sarakuna ana ta farfaganda, wannan kama shi a kulle din da farfaganda din bai hana mabiya su fahimce shi ba an gane ko kuma sai ma bayan ibn taymiya ya rasu sa'an nan littafai shi suka ƙara yaduwa an gane sai ga littafan shi nan suna kai yaduwa a cikin duniya mutane suna ta fa'idantuwa da littafan shi kai hatta ma yan bid'a suna karanta littafan wannan bawan Allah kuma su fa'idantu da shi Allahu a'lam sai a faɗi shi an tambayi ku Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shi akwai wani nasi da ya ishara a kan cewa kada mutum ya nafila ana haɗa sallah. Ana haɗa sallah. Bayan an haɗa sallah misali. Hmm. Tun zai iya nafila mu ba sharatan ana haɗa sallah ne? Tambayar da yake wai akwai nasin da ya zo ya hana cewa idan ana haɗa sallah bayan an an idan da an gama haɗa sallah kada a yi nafila. To irin nafila ɗin? In shafa'i da wuturi ne eh malamai sun hana gaskiya. shafa'i da wuturi ba a yi sai lokacin da shafa'i ya buya idan shafa'i ya riga ya buya lokacin sallar isha'i ya yi na hakika to a lokacin da ya halatta a yi shafa'i da wuturi na fatan gani eh na'am wa alaikumus salam. eh Eto eh, to ai shi shi mai daga murya ya daga murya zai ce baka mu jama'a ne to me yasa baya sallah ya riga ya yi halatu ko ya riga ya sallah ne in dai ba a jin sautin imam in ba a jin sautin liman babu laifi a samu wani ya daga murya zai ya taimaka mutane don su ringa jin sautin liman din amma idan ana jin sautin liman to an ɗauke wa mutane sai mutane su bar liman kawai ya ɗaga murya shi kaɗai in ba a ji sautin shi sai a samu wasu su ɗaga ko a samu wani ya ɗaga domin ya taimaka wato a san halin da liman ke ciki wannan shi ne ko da baya ciki ba laifi bane dan ya ɗaga ya taimaka eh na shi kan wancan tambayar na'am da eh, iya yin sunnatul isha din nan raka'a bi ba da isha sunnatul isha za a yi shi ne lokacin sallar isha din na'am eh, ba lokacin hada sallah ba shi hada sallah rukusa aka yi lokacin isha bai yi bai ga hakika shi zaka ce wannan shafa'i da wutarin da ake yi da wannan duka za a yi ba sunna ta isha duka za a yi ba sai lokacin da shafaki ya buya eh wa alaikum salam Thank you. ya yi tafiya daga garin da yake kamar misali ce nan kaduna yake sai ya tafi lagos kaga tun da ya tashi da kaduna ya tafi lagos in ya je lagos ya zama tafi a nan ne zai ta yin kasar ko kwana nawa zai yi amma ya dawo kaduna zai ci kare tun da garin shi ne na hata ranar da ya dawo inda ya riga ya dawo yana cikin garin kaduna zai ci kare eh insha Allah wa alaikum assalam mai magrib zai iya eh shi sunan isha zai bari sai lokacin isha ita yi sannan za a yi mai magrib dan tawaye kenan na Thank <laughs> you. kare kuma ya fara ne ya kamata ya fara bayan wata da sun ke sai bayan da kuma masu kokarin shiga cikin mun ba mutane dama wanda ko da a kan wata ba ko da yake zai rinka bayarwa sun rubuta idan mutum zai bayar za a rubuta kuma za a rubuta a wata ya ba mu ko

in an yi da sallan farilla an so mutum zai nafila ya dan matsa daga wajen yana daga cikin aikin su magabatan mutum ya yi sallama sai ya dan bar wajen yana so ya nafila ya canza waje eh insha Allah wa alaikum salam eh idan bayan an yi sallan juma'a abin da yake sunna sai ne kada mutum ya yi nafila bayan sallan juma'a sai dai a gida an gane ko kuma in ba zai yi a gida ba misali in ya idar da sallan juma'a din ana so ya aikata wani abu wanda zai nuna wato ya rarra da tsakanin sallan juma'a da nafilan da zai yi kamar yaya idan ya idar da sallan juma'a sai ya dan fita waje ya dan tattauna da mutane duk wanda ya ga wannan ya san cewa ya riga ya rabu da juma'a sannan sai ya shigo ya koma can gefe ya nafilan shi zai iya yin haka an hana mutum yana yin sallama na juma'a ya miƙe ya nafila kuskure ne in ya in ya idar inda son samu ne in ya idar da sallan juma'a ya yi nafila a gida in kuma zai yi a masallaci to ya aikata wani abu wanda zai nuna ya idar da sallan juma'a ya shiga cikin wani sabon abu ta hanyar kila ya fita waje ya ɗan je ya tattauna da mutane bayan sun gaba tattaunawa na wasu 'yan mintuna sannan zai shiga ya yi natilin shi kaga duk wanda ya ga wannan ya san wata sallah yake sabuwa ba sallar juma'a ba ne eh alaikum salam na'am Eh, na'am eh, shi don wana magana cewa irin wannan hali da ake ciki wanda an hana ainihin aiki da mashin sai zama to shi ko mutum sana'an shi gyaran mashin kuma ya san cewa in yace zai gyaran mashin zai gamu da fushin hukuma to sai zama to a yanzu ya taƙaice bai da aiki yi tun da bai da aikin yi kaga dole ne ya shiga cikin kunci na rayuwa to shine saboda ya shiga cikin wannan kunci kullum sai ya zagi hukuma kullum ya tsire ma gwamnati ya kira su azzalumai ya kira su kaza sun takura ma rayuwar mutane da sauransu kaga kamar yadda karantarwar sunna take cewa shugabanni ko da sun maka duka ko da sun kwace maka dukiya haramun ne ka ce za ka ɗauki makami ka yake su haramun ne kuma ka ringa tsine musu abin da ake bukata gare ka ga shugabanni kai musu addu'a Allah ya shirye su idan Allah ya shirye su kai za ka fa'idantu idan kuma sun bace kai za ka cutu duk sanda kai mummunan addu'a da shugaba Allah ya amsa to wahalar zai koma kanka ne saboda shugaba in ya bace zai yi amfani da wannan fata ya tsara azabtar da kai ya hana ka ainihin walwala a cikin addininka da rayuwanka gabaki ɗaya saboda haka wannan tsinuwa da kake yi don sun kange din nan tabbas abin da aka yi tabbas babu daɗi ko kana cikin yin sana'a da kake cin abincin ka na halal a hana ka babu daɗi akwai kuncin rayuwa to amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu yi hakuri da zaluncin su ko da sun mana duka a baya ko da sun kwace mana dukiya domin yin tawaye ga shugabanni wato lalacewa ne na duniya da addini baki ɗaya. idan mutane suna tawaye da shugaba duniyarsu yakan lalace sannan kuma addininsu yakan lalace saboda haka abinda mutum zai yi ya yi addu'a Allah ya shirye su in yi addu'a Allah ya shirye su to Allah ta'ala zai sa shi ma ya samu saukin su akan shi kuma ya ringa roƙon Allah ya kawo masa mafita akan wannan doka da suka kawo mara daɗi an gani ya Allah wannan doka da suka kawo ya Allah kawo mafita in Allah ya kama maka zai ga Allah ba ya canza maka wani abu da zaka samu abinci fiye da wannan Allahu a'lam eh wa alaikum salam eh yalabaita idan mutum ya galabaita ya ga cewa lallai lallai wato tafiyan nan ya ga gare shi ya rasa yadda zai yi babu laifi don ya hau mashi yadda kan babu lalura amma ba babu lalura ba baya halatta ya hau amma ya ga cewa lallai fa ya shiga cikin wani hali a shari'a ta ce abin an ad ta biyul mazurat ko wannan Wani mun charafke shi kuma shi kenan <laughs> kai ki ai dama mana in shugaba ya ce duk wanda ya hau Allah ya isa sai mutum ya hau to kaga ya saba ma shugaban kamar ya zama to mutum ya samu lalura to misali yanzu in ya zama to ga mace nan rai a hannun Allah kuma an nemi tana kai ba a samu kuma lalle ana so a kai ka asibiti babu abin da aka samu sai mashin sai a ce za a amfani da Allah ya sa bari da mutu ai bai yi yiwu ba duk wannan Allah ya isa ba zai hana ko shi kanshi ya ga dauke ta a mashin din dole ya gyale a in ka hau ka saba in mutum ya hau haka nan babu wani dalili to zai iya yi wa Allah ya san ya kama shi saboda su da suka kawo wannan dokan mashin din sun kawo ne a irin nasu tunani akan maslaha ne kila sun yi ne saboda suna so su yaki wasu yan ta'adda misali wanda ce ba su yadda kowa ya hau ba sai ka hau ka saba kare da gaske Eh, duk ka duba wannan kai idan wani bai bi dokar Allah ba kai kaka kai kuma sai ka saba yanzu in wani ya ƙi yin sallah kuma sai kai ce ka yi sallah sai shi ai da su ba sa yin sallah ni ba zama yi sallah ba ai da Allah ya ce ka yi sallah kai sai ka yi biyayya ga Allah Kafin ce ni ko wannan babu ruwan cewa ai sun su shugabannin su ma ba sabon Allah to kai ka duba ne abin da suka faɗa din akwai masla a cikin sa eh akwai masla. abin da suka faɗa daidai ne eh, daidai ne shikenan suka bi su su kuma abin da suka yi na saba wannan su da Allah Allah zai kama su akai eh ni ma idan ne Allah ya sha cikin zuciya misali na ji zafi sai na ce to Allah ya sha a cikin zuciya misali ni ma Allah zai bi mun na kenan in shugaba ya zalunce ka ba na'am in har da gaske shugaba ya zalunce ka ai da ma abin da manzon Allah ya ce kenan an gane ko ku ba su haƙƙin su ku roƙi Allah haƙƙinku in har sun zalunce ku ko sai suka nemi ku ba su su ku ba su amma su kuma haƙƙinku da suka hana ku gaya wa Allah ya Allah shugaba wanda wanda ya yi mulki ya zalunce ni ban yafe mishi ba za ka iya faɗa a cikin zuciyanka in kana sallah ka gaya wa Allah Allah ta'ala zai kwato maka haƙƙinka ina san gane wannan amma ba a ce ka hau kan mambari kai ta zage zage ba eh ko ka ce facebook wa'annan shugabanni Allah Allah ya bada maganin su Allah ya isa mana su Allah ya kaza a zalimai a wannan kuskure ne an gane ko ya saba ma manhaji na salaf ba a yin haka eh Allah shi taimake mu to an ce za a zagaya neman taimako kamar yadda aka saba za a zagaya neman taimako saboda ka ɗan uwa muna neman taimako sosai a taimaka bi sabirin